يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم Allah yana shiryar da wanda ya bi abin da ya yarda da shi na imani da aiki nagari da wannan littafi zuwa ga hanyoyin aminci daga azabarsa su ne hanyoyin da suke kaiwa zuwa ga aljanna yana fitar da su daga duhun kafirci da sabo zuwa hasken imani da biyayya da izininsa yana datar da su zuwa hanya mai kakkiya hanyar musulunci